Tsarin Nigerian Youth Investment Fund wato NYIF suna ci gaba da turawa mutane training online. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko muna roƙon ka danna subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Sannan ka yi like akan wannan bidiyo domin hakan yana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Kamar yadda kuka ji na faɗa a tun farko wato tsarin Nigerian Youth Investment Fund wanda aka fi sani da NYIF suna ci gaba da tura mutane online training kamar yadda na faɗa tun a bidiyon da ya gabata na nuna cewa wannan tsari na NAF a wannan sati wato wannan satin da ake ciki da su da tsarin nasal za su ci gaba da tura mutane saƙon approving wato su nasal za su ci gaba da tura matasa waɗanda suka yi rijistan da kowa da kowa a layinsa sannan su kuma wannan yan za su za su tura wa mutane ta kuma email address ɗinsu. To alhamdulillahi tun daga ranar Litinin da ta gabata tsarin COVID-19 wato Nasal sun fara turawa kuma na san mutane da dama wasu sun samu wannan sakon ga Waɗanda ba su samu saƙon ba sai su ci gaba da haƙuri domin za a zo kansu insha Allahu. Haka zalika shi ma wannan tsari na Nigerian Youth Investment Fund su ma sun fara turawa shi kuma ta email address suke turawa wanda suna tura saƙo ne ta cikin email. sai ka je ka yi confirmation ko ka yi accept bayan ka yi wannan to daga nan kuma za ka je ka yi training online yanda training zai kasance ko kuma yake kasancewa shine bayan ka yi hakan za ka yi je google play store ne ka ɗauko application na zoom wanda kun riga da kun san application na zoom application ne da yake ba da damar a yi meeting ko a yi wani training online so bayan ka ɗauko za ka yi rijistan sa idan ka yi rijista daga nan su kuma za su tura maka da saƙo ko kuma su turo maka da wani link ko code wanda za ka yi login ka je ka shiga sai ka je ka sanya sannan sai ka yi training kuma kamar yadda na faɗa muku kowa da lokacin training ɗinsa saboda haka sai ka ci gaba da duba saƙon email domin ka riski wannan saƙon ta yi wani an tura masa shi bai ma san ina zai ganshi ko ko bai ganshi ba yanda saƙon nasu yake zuwa shi ne bayan ka shiga cikin email address ɗin naka kamar haka za ka shiga cikin email ɗin naka ne kamar haka inda ya buɗe to saƙon nasu bai fiye fitowa haka nan normal inbox nan na na Gmail ba. na'a ya fitowa a spam folder ne. Shi yasa wasu an tura masa ma amma za su ga har yanzu ba su gan shi ba. To za ka shigo dai nan ne in ka shigo cikin Gmail ɗinka kamar haka misali inda ka sani haka Gmail yake so sai ka danna nan wurin. Idan ka danna sai ka yo ƙasa nan wurin ka yo ƙasa, ka yo ƙasa sai ka duba inda ka rubuta spam. Wannan folder to yawanci saƙon waɗannan yakan zuwa wannan spam ɗin ne. Shi kuma saƙon da ya zo cikin spam bai fiye bayyana daga sama ka ga sako ya shigo ba. Don haka shi yasa na ce. ya kamata a riƙa dubawa ko da za su turawa maka ba tare da ka sani ba ba su fiye turawa ta can ba wato ba yana nufin ba sa turawa ba su fiye turawa ba ta nan dai shi ne garanti inda saƙon ya fi zama so idan ka yi gona sai ka duba spam idan ka danna kansa kamar haka spam ka danna shi kamar haka so idan ya buɗe to anan za ka iya ganin saƙon idan har sun turo maka da shi wannan saƙon daga daga yi e kenan sai ka zo nan sai ka duba shi Idan ko ba ka gan shi a saman ba za ka iya duba important akwai falla important wanda nan ma saƙo yana zuwa wanda ba ka san da shi ba sai ka duba important. Idan ka duba important to nan ma a nan za ka iya ganin sa To haka dai abin nasu yake. da haka idan saƙo ba ka gan shi a can main box, ba sai ka duba important ko spam. Saboda haka wannan fullolin za a ci gaba da dubawa domin riskan wannan saƙo na. yani kyonantan da sun fara turawa kuma na san wasu yi sun tura musu kuma har yanzu ba su gani ba to ƙarshen wannan bidiyo dai da fatan kun ji daɗin sa Allah ubangiji ya sa a dace Allah ya ba da ikon su turowa waɗanda ba su turo musu ba har yanzu na gode